na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci mun gode Jama'a Assalamu alaikum sunana Saminu Sulaiman wanda ake kira da Samin Algaita. Yau ma dai ni ne zan ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin shirin namu, inda zan karanto muku littafi mai suna ita ce sila. Littafin da shahararriyar marubuciyar nan wato Saddiqa Habib Abba ta rubuta, Allah ina roƙon kayan da ka ba mu ikon sawa ka ba mu ikon gamawa lafiya.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 cikin sauri ibrahim ya dakatar da ita da hannu ya ce mata a'a yi zaman ki maryam bari in je ɗakin da kaina da yunkura ya miƙe ya ce bara na je na same ta ajiya saude ta ce ka tashe ta ko kuma ka tsokanar min ita ka hana min ita karatu ibrahim ya yi murmushi ya ce umani ai ba hana ta karatu zan yi ba inda ya nufa hanyar ɗakin su Khadija yana kwaɗa kira cikin tsokana yana cewa DJ DJ daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba a gurguje muna mika sakon godiya ga waɗanda suka samu damar yin kwamin na farko-farko a littafi na shida ita ce sila rabia zakariya ita ce ta samu damar yin kwamin na farko a littafi na shida sai hayyota mustapha ita ce ta samu damar yin kwamin na biyu a littafi na shida sai fatima ummi abdullahi ita ce ta samu damar yin kwamin na uku a littafi na shida waɗanda ba su ji sunayensu ba wanda suka yi kwamen a littafi na bakwai sai a bidiyo na gaban Allah ya kai mu ci gaba da kasancewa da algaita media haka dai ibrahim ya nufo ɗakin su khadija yana ta kiran dj dj cikin tsokana khadija kuwa tana zaune a kan gado gabanta da tarin littattafai tana ta su kanta ko ɗan kwali babu a daidai lokacin ibrahim ya shigo ɗakin yana ci gaba da kiran dije nan da nan khadija ta bar abin da take yi ta ɗago kanta kallon ibrahim ta yi ta turo baki cikin shagwaba take cewa ni ba sunana dj ba ibrahim ya kalle ta ya kyalkyale da dariya ya ce ni kuma na ce sunanki dj ba zan canja ba ke bari ma in gaya miki amma fasa ce miki Dije. ke dijan gala ma zan ce miki nan da nan Khadija ta ɗauki fulo ta cillo wa Ibrahim. Sauri Ibrahim ya ya kauce yana yi mata dariya yana ci gaba da faɗin sunan. A fusace Khadija ta tashi cikin shagwaba tana bubbuga kafa tana kuka irin na shagwabaku. Hagare Ibrahim shi ma ya biyo bayan ta yana ƙyalkyala mata dariya. Falo Khadija ta nufo inda ta zo ta samu Hajiya Saudi tana zuwa ta zauna ta kwanta a jikinta tana ci gaba da zumbura baki. Lafiya dai a wuta wa ya taɓa ke in ji hajiya Saude. Khadija ta amsa tana tura baki tana cewa ba yaya bane ya yake ce min DJ? A daidai lokacin Ibrahim ya fito falon shi ma yana ci gaba da dariya ya zo ya tsaya a gaban Khadija. Ibrahim cikin salon tsokana yake cewa na shiga uku. Laifi ne don na faɗa ba sunanki ba ne, ai duk wata DJ duk wata Khadija sunanta DJ, inda juya ya kalli Maryam yana kifta idanu. ci gaba ya yi da faɗa yana cewa ita kuma duk inda kika ga wata maryam to sunanta mero kai dai ibrahim baka rabuwa da tsokana shin wai yaushe za ka girma ne hajja sauda ce ta faɗa haka dubi yadda ka ɓata min ran autata maryam tana kishin gida inda ta sauri ta tashi zaune tana kallon khadija take ce mata kin ga in za ki daina ma wannan fishe-fishen ki daina domin yaye inda shi ne ba dainawa zai yi ba ita kuwa hajiya saudi cewa ta ku rabu da shi duk wanda ya sake tsokana ku zo ku gaya mu zan gaya muku sunan da ake sa da shi a lokacin da yana yaro kun ga idan ya gaya muku sunan da ba kwa so kuma sai ku rama cikin marmashi da wasa da dariya ibrahim ya ce umarni ai ba ni da sunan tsokana hajiya saudi ta ce masa an faɗa cikin sauri ibrahim ya sauri ya katse ta yake cewa a'a kar karki faɗa ki yi haƙuri A daidai wannan lokaci Khadija ta miƙe tana tsalle tana murna tana cewa na tuna na tuna. Kwanaki da muka je ƙauye na ji wani mutum ya faɗa masa. Cikin doki da murna Maryam ta tashi tana cewa faɗi Khadija don Allah faɗi mu jimu mu ma yanzu yanzu nan mu rama. Nan da nan Khadija ta gunze baki tana dariya take cewa Ibro Nan take dukansu suka sheke da dariya inda hajiya sau da take cewa ni dai ku tashi mu je mai sallah ji ana kiran sallah in yi so sai mu dawo mu ci abinci. Kallon sa hajiya sau da ta yi ta ce na san kana jin yunwa. Gaskiya ne umma ina jin yunwa Ibrahim ya amsa wa hajiya Saudi sannan ya miƙe yana tattare hannun riga su ya yi alwala sun fito ibrahim ne ya ja su sallah bayan sun yi idar sun yi addu'a suka nufi kan danin table inda maryam ta je ta fara zuzzuba musu abinci a kan plate kowa daga cikinsu ya saka cokali sun fara ci ibrahim shine ya fara kai abincin bakinsa inda ya kunze baki yana karkada kunne cikin santi yana cewa kai amma fa abincin nan ya yi daɗi umma amma dai ba waɗannan yaran ba ne suka girka ko Hajiya Saude ta numfasa ta ce sanin kanka ne Ibrahim ko can galba na yi a cikin gidan nan, amma me ka gani? Ibrahim ya amsa da cewa in gani na yi abincin ya yi daɗi sosai. Yana faɗin haka Maryam ta janye filaɗin abincin daga gabansa tana faɗin tun da ba mu muka yi ba, sake janyo plate din Ibrahim ya cikin sauri yana cewa to ki hakuri na ji ku ne kuka girka idan kika hana ni cin abincin nan ai sai in rame Maryam ta ce masa na hakura amma idan ka kara cewa ta to ka sani cewa sai na ɗauki abincin nan Khadija ce ta amsa mata tana cewa Maryam ke ma kika kula shi idan ya ji haushi to ya ɗauko mai girka masa ko ya zaci irin girkin sa ne da yake yi a ƙoni Sauri Ibrahim ya yi ya rike bakinsa yana cewa au abin ma 'yar gori ce? Hajiya Saudu ce ta tare ta ci gaba da amsa masa cewa hakika ai gwara su yi maka gori ko kai zuciya kai aure. Na ga ku kai aure Ibrahim domin ina buƙatar in ga jikokina amma sam ka kiyar da ka aure. Au, umma haka zaki ce abinda Ibrahim ya faɗa kenan a daidai lokacin da yake kallon Hajiya Saudi. ke hakuri umma zan yi aure insha Allah ke ma ki huta da wannan maganar da kike ta yi kullum. gusa baki Khadija ta yi tana dariya ta ce, mm, wa ya ga matar yaya. Kafin ta rufe bakinta Maryam ta carab amsa take cewa, Ni ma abin da nake so in faɗa kenan, wallahi ina so in ga matar yaya. So ke in ga wace irin kala zai kawo mana kyakkyawa ce ko mummuna. Ibrahim ya kalle su ya ce kai lalle yaran nan da ku ake yi. To kuwa ko don ku ma zan yi aure in huta da cin girkin ku ƴan kwace-kwace da ku. Hajiya Saude ta ce shi kenan ma da na huta kuwa. A daidai lokacin suka kammala cin abinci, Ibrahim ya miƙe gyatsa ya kalle su ya ce, Ku shiga ɗaki ku ɗauko mayafanku, ku zo mu tafi ku raka ni ATM. Don ba zan iya fita yanzu ni kaɗai ba, saboda dare ya riga ya yi. Ku ɗauko ku zo mu tafi daga nan ma in ya so sai mu wuce wajen shan ice cream. Cikin murna da zumuɗi suka Dija da Maryam suka ruga ɗaki a waje. Hajiya Saude take cewa ku dai ba kwa gajiya da yawo. a ce duk inda za ka tafi sai ka tafi da suri sai ka ce wasu kaji amsa mata ibrahim yi cikin sanyin murya yake cewa to hajiya su kaɗai nake da su ni ba ƙani ne da ni namiji ba hajiya saude ta ce wannan kuma haka ne a daidai lokacin ibrahim ya kalli daidai ƙofar ɗakinsu khadija inda ya ɗaga murya yana cewa sarakan nawa ko duk inda za a je da ku sai an tsaya ana jiran ku daga ku ɗauko mayafi shine kuka shiga kuka kama wasa a daidai wannan lokacin suka haɗa baki suka ɗago murya suka ce masa ba wasa muke yi ba muna yin kwalliya ne ibrahim ya ci gaba da amsa musu yana cewa sarakan kwalliya-kwalliya ku ko da yaushe idan za a fita sai kun yi kwalliya hajiya saude ce ta amsa masa tana cewa Banda abinka Ibrahim ai ya mace ‘yar kwalliya ce, idan mace ba kwalliya ai ta zama tamkar namiji kenan ko? A daidai lokacin suka jiyo ihun Maryam da Khadija suna kwalla ihu a cikin ɗaki suna cewa, Wayo Allah yaya, ka zo ka cece mu, don Allah yaya ka zo ka cece mu. nan da nan hajiya saude suka kasa tsere da ita da ibrahim saboda tsabar sauri ibrahim har yana faduwa wajen ƙoƙarin ya ga ya shiga cikin ɗakin ana cikin haka sai ga maryam da khadija sun fito daga ɗaki suna dariya suka haɗa baki suka ce mu ma mun rama Wata ajiyar zuciya mai zafi Ibrahim ya yi mai cike da tashin hankali inda yake cewa amma yaran nan ba ku da kirki wallahi kuna so ku sa jini na ya hau Hajiya Saude ta fara magana a fusace tana cewa wannan wani irin shashanci ne wannan ai ba wasa ba ne. Ya za ku yi irin wannan wasan kun manta da cewa ciwo na kwata-kwata baya son fargaba Khadija da Maryam jikinsu yayi sanyi sosai inda suka haɗa baki suka ce, To ki hakuri umma cikin nadama. Hajiya Saude ta ɗaga hannu sama ta gwale su, kai dalla can ne ku gafara, ku bani wuri in wuce. Ibrahim ya kalli Hajiya Saude a marairaice yana cewa, Ki hakuri umma, hakuri zaki, kin ga ai wasa ne kuma da ni suke, kin san ni ma ai ina yi masu irin wannan wasan. Amsa masa hajiya sau da ta yi take cewa to mai kannai, ai daman na san ba ka so a taɓa su, daga sun yi laifi an gaya musu gaskiya shine za ka kare su ko? Tunda sun yi ba daidai ba ka bari in yi musu faɗa mana, tsorata musulmi ai haramun ne, Ibrahim ya ƙara yin ƙasa-ƙasa da murya yana cewa umma dan Allah a yi haƙuri a bar wannan maganar sannan ya juya ya kalli Khadija inda yake cewa dubi Khadija don Allah yadda ta takure sai ka ce wata kaza. Faɗin haka da Ibrahim ya yi yasa suka ɗanyi dariya har Khadija ta samu sukunin rungume ummanta Kwantawa ta yi a kafaɗarta cikin shagwaba tana shafa kafaɗarta tana faɗin, Mamsi ki yi haƙuri mana, kin san fa ba na son ɓacin ranki. Ta faɗa mata haka ne a cikin raɗa daidai sai tinkunnanta, to na ƙi waya hajiya sau ta faɗa haka tana dariya. Ibrahim ya ce, Ni dai ku zo mu tafi dare yana yi, nan suka ɗunguma suka fita suka tafi. To jama'a a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Wannan labari zai rika zo muku ne a ranar litinin da talata da kuma juma'a da asabar idan Allah ya ba mu iko. Muna mika godiya ga ma'abota wannan tasha da suke yi mana comment da like. Ku ci gaba da yi mana comment da like, ku taimaka mana da share. Haka shine zai kawo ci gaban wannan tasha tamu. ku kasance da Algaita Media.